يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 ga watan goma watan shawwal shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta yi daidai da ranar 22 ga watan 8 shekara ta 2014 haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر za mu tashi a shafi na 261 shine umratul qada umarar ramuwa umarar da aka so a yi ta a shekarar da ta gabace ta ba a sami ba sai yanzu malam yake cewa fi dhulqa'da a cikin watan sha ɗaya fi sanati sabi'a a shekara ta bakwai min alhijrati da yin ƙauran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاصدا العمرة sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita zuwa makka da nufin yin umara ko yana mai nufin yin umara kamar tafaka ma'a ƙuraishin fi sulhul hudaybiya kamar yadda suka haɗu akan yin haka tare da ƙuraishawa a sulhul wa وقد balaga adadu man shahida umratul القضاء ألفين waɗanda suka halarci wannan umara ta ramuwa sun kai mutum dubu biyu adadinsu ya isa mutum dubu biyu siwan nisa wasu biyan banda mata da yara biya magidanta maza ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا من استشهد في خيبر babu wani wanda aka bari bai je wannan umara ba daga cikin waɗanda aka yi sulhul hudaybiya da su sai dai wanda ya yi shahada a yakin khaibar aw mata qabla umratil qada ko Allah ya ikon sai karbi rayuwarsa ya mutu kafin yin wannan umara وقد اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من المدينة haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa masu daraja da martaba sun fuskanci minal madinati daga madina da suka fito jahi makka suna masu nufar garin makka al-mukarrama wacce take a bar girmamawa da martabawa da darajantawa sun fuskance ta ko sun nufe ta fi maukibin mahi a cikin wata tawaga wacce take mai ba da kwarjini tawaga wacce take mai ƙayatarwa da ɗaukan hankali kullama marro bi manazili ƙaumi duk sanda suka gitta suka wuce suka shuɗe ta gidajen wasu jama'a min alladhina yaskununa daga cikin mutanen suke zaune a lajani bai tsariq baina makkata wal madina daga cikin mutanen da suke zaune a gefen hanyar da ke kan hanyar makka zuwa da makka da madina ma'ana an ka taho daga madina zuwa makka to duk jama'ar da suke da garuruwa a gefen hanya idan su manzo suka gitta su a cikin wannan ayari kharaju wa shahadu manzara sai jama'ar irin wannan gari su furfuto daga garuruwan su ko kuma gidajen su dan ganin wannan abin kallo na ayar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda lam ya'lafuhu min qabl ba saba da ganin irin wannan ayari ba kafin wannan ayar haithu almuslimuna bi ziyyin wahid inda zaka ga al'ummar musulmi baki ɗayansu da shiga iri ɗaya kowa irin kalar kayan da yake sanye da shi kenan min al-ihrami na wato ihrami da suka daura wato shigar masu aikin hajji da umara da ake a daura zani a yafa mayafi wahum yarfa'una aswatahum bit talbiya a daidai lokacin kuma suna masu daga muryar muryoyinsu da yin talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk gaba ɗaya kowa yana la sharika lak cikin wato ayari guda to wannan abu sai zama abin kallo ga abin da suke na talbiya ya zama sabo ga dandazo da cunkoso da cincirundo na ban mamaki ga shiga iri ɗaya bisa tafiya a kan wato anin jagorancin jagora guda ɗaya rak wannan abu sai zamanto ko ina suka zo gittawa sai yan jama'a garin kowa ya fito da gidaje ana kallon su na yasuquna hadiyahu kuma a daidai lokacin suna kora dabbobin da za su hadaya da su fi alamatihi waɗanne wannan hadaya wato dabbobi nasu suna sanye da alamomin da aka yi musu waƙala idihi da kuma rataye da aka rataya musu don tabbatar da cewa waɗannan dabbobin na kusantar ubangiji ne an keɓe su don yi wa Allah hadaya da su fi mazharin bahi a wato wata, wata mabayyana wacce take mai ƙayatarwa sun bayyana an fito da su an bayyanar da su an yi fili da su ƙarara ta salo wanda yake zai ƙayatar da lam tashhadil mantiqatu lahu mathilan duka wannan rukuni wannan sashi wannan shiya ba su taɓa ganin kwatankwacin irin wannan ayari da irin wannan zubi ba alhaifatu walhazar min gadari ƙuraish alhaifa rukar kariya walhazar da yin taka tsantsan min gadari ƙuraish daga warware alkawari daga wajen ƙuraishawa duk da sun yi alkawari da manzo cewar zai iya zuwa izo ya umara a irin wannan lokaci to ba abin a saki jiki da su bane ba abin a amince musu bane za su iya warware alkawari to ba zai ba a to haka kawai hannu rabbana ce an taho ibada lalle sai an yi wani shirin ko ta kwana ko kuma katta kwana ko yawwa Isbahaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ma'ahu sila manzon Allah annabi Muhammad sira da amince Allah su tabbata a gare shi ya rike makami tare da shi alkamil cikakken rikan makami ba sako-sako ba walam ya tasir alasiyu bai takaita iya daukan kubba kawai ba ta ban likulli tsari saboda zaton ko tsammanin a yi musu bazata ko dukkan wani salo na bazata kad yaka wanda ya ka iya afkuwa wa bi khasatin annal mushrikina musamman ma da ya zama su arna fil ghalibi sautari la yuhafizuna ala ahadin qata'uhu ba sa kiyaye alkawarin da suka yanke aƙadin aqadin aqaduhu kuma ba sa wato ainihin tabbata akan wani alkawari da suka kulla shi wani kulli da suka ƙulla na alkawari ba sa kiyaye shi ba su damu da shi ba wannan yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama cikin shiri wama in wasala khabaru masirin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu hadha al-adad ad-dakham ba daɗewa da isar labarin wannan tahowa ta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda a tare da shi akwai wannan adadi mai ɗimbin yawa wa hadhihi al-aslihati al-mutanawwi'a da kuma waɗannan makamai iri daban-daban da yake ɗauke da su wa fi muqaddimatil qafila a kuma wato ainihin gaban wannan ayari yan gaba-gaba kwamandojin da suke gaba akwai mi'ata farisin akwai mahayan dawakai har guda ɗari biyu bi qiyadati muhammad bin maslama da jagorancin muhammad dan maslama حتى أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفص har sai da ya zamanto nan take daga isan labari guran ƙurashawa sai suka aiko da ɗan saƙo da ake kira makras ɗan habs mikras ɗan habs fi min ƙuraish a cikin wato jama'a da ayari na ƙurashawa an ce nafar mutane da suka kama daga uku zuwa tara ba su ƙarasa goma ba liyastawdihu haqiqat al-amr dan su nemi bayanin haƙiƙanin yadda al'amarin riko wannan makamai da sahabbai da annabi suka to suke su a fayyace musu bayani me ake ciki ne da aka taho da makamai karawa za a yi ko me zai faru an fahimta ko hankalinsu bai kwanta ba faqabaluhu fi batni ya'juj sai suka yi gaba da gaba da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a kwarin da ake cewa ya ya'juj bi marri dhahran akan hanyar wucewa wajen dhahran faqalu lahu suka ce da shi ya muhammad ya kai muhammad wallahi ma arabnaka sagiran wala kabiran bil ghadri mun sai maka da Allah da kana yaro da sanda ka girma ba mu san ka da warware alkawari a saninmu da kai kana cika alkawari ta bisila kana nufin ta dukulu bisilahil harama ala qaumik kana nufin za ka shiga gurin jama'a ka cikin harami da waɗannan makama da makami za ka shiga kenan وقد شرطت ألا تدخل illa alal ahad. alhali kuma ka sharɗanta alkawarin ba za ka shiga makka ba sai a bisa wato alkawarin da aka kulla wa annahu lan yadkhul alharam haram ghayra as suyuf fi aqmadiha mu abinda muka sani ba abin da yake shiga cikin haramin makka ta bangaren makamai sai ta kubba su ma a cikin gidajensu ba a buɗe ba akan shiga da takobi amma shi ma yana cikin gida ka zari. to ya kai kuma kayo kayan makamai qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la nadkhuluha illa kadhalik mu ma ba za mu shiga makka ba sai a irin yadda ake shigarta ba za mu shiga da makamin da ba a shiga da shi makka ba ta kubba a cikin gidajensu za mu shiga da su yadda aka saba shiga amma duk wani abin da ba su ba ba za mu shiga da shi ba thumma raja'a mikras musri'an sannan sai mikras dan sakon qurayshawa ya wato koma ya juya zuwa ga qurayshawa cikin sauri bi ashabihi ila makka da sauran abokan rakoshi zuwa garin makka faƙala sai ce inna muhammadan la ya dukulu bisila haƙiƙa muhammad ba zai shigo garin makka da makamai ba wa huwa ala sharɗin lari sharafa lakum ina sanar muku da cewa yana kan sharaɗin da ya sharɗanta muku bai sauka da kai ba ya tabbatar min da haka in gaya muku saƙonsa wa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama silaha kharij haram sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aje makami dukkan wani makamin da ba ta kobin da ke cikin gidansa ba manzo ya ajiye shi a wajen wato haramin makka qariban minhu amma kuma wato ainihin kusa da shiga haramin makka ba a kai ga shiga ba ya a aje dukkan wani makami da ba za a shiga da shi ba tahassuban li kulli tari ya yi haka dan tsammani da zaton dukkan wani ba zata da za a yi masa wa abqa indahu mi'atay faris sai ya waru wato waɗannan mahaya dawakai guda ɗari biyu yace ku ne masu wanzuwa da tsayawa a nan don jiran waɗannan makamai da muka aji ba haka za a tafi abinsu ba bi qiyadati muhammad ibn maslama da jagorancin muhammad dan maslama yahrusunahu su suke gurin makaman suna gadin makaman wa yantaziruna amran rasuli sallallahu alaihi wa sallam kuma a inda suke suna nan suna sauraron umarni daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi liyataharraku fi ayyi jihatin akan cewar su motsa zuwa ga dukkan jiha ko shi yadda aka buƙaci su tafi da sun samu sako cewa ku yi guri kaza to nan za su ba zama da makaman da waɗannan wato ababen hawa nasu wa yanfudu ayya amrin su kuma wato zartar da dukkan wani umarni na manzo sallallahu alaihi wa sallam wa yuqatilu mata da'at darura kuma su yaƙi duk wanda wato larura a yaƙe shi ta kama a yaƙe shi lidhalika dan haka suka wato ainihin tsaya a wannan guri su ne masu gadi su ne masu tsaron wannan makame masu kuma jiran umarni daga manzo a yaƙi ko kuka ai innan nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'man gadara mushriki quraish haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai aminta daga warwarar alkawarin mushrikan shawa ba wa khiyanatihim bai aminta daga yiwuwar ha'incinsu ba faqad tasawwala lahum anfusuhum haƙiƙa rayukansu sun ƙawata musu an bu kaminan da su wato ainihin samar da ko su tsayar da wani mai laɓewa. dan au aw akthara ko ma fiye da ɗaya lil na dan tawagar ko al'ummar musulmai wa yashunnu alaihim hujuman dan kuma su iya wato kaiwa musulmi hari ko farmaki mubaghitan na bazata ولذلك احتاط وأخذ الحذر don haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɗaukar wa kansa tsaro ya kuma riƙi wato alin taka tsantsan da wato abin da ake cewa shirin ko katta kwana wa waffa bi ahdihi manzo ya cika alƙawarin da wa wa'adihi da alƙawarin da li quraishin ga quraishawa wa allama al ummata ya kuma sanar da al'umarsa da kai hadar min a'da'iha su zama cikin taka tsantsan daga abokan gabas sai ce dukulu makkata wa tawaf wa sa'i shiga garin makka da yin tawafi da kuma sa'ai kaiwa da kawa tsakanin safa da marwa mala yace taba'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sairahu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da tafiyarsa nahwa makkata ina mai nufa da tunkarar garin makka ala rahilatihi alqaswa akan taguwarsa mai suna qaswa fadakhalaha min ya shiga wato ainihin garin makka ka'aba ta kofar saniya ko ta shiya saniya wal muslimuna haulahu musulmai da ke tare da shi suna gefensa mutawashshihuna suyufahum suna masu rataye da takubbansu muhdiquna bihi sun kewaye manzo sallallahu alaihi wa sallama kulla jalibin ta kowace ɓarya ta ko ta gaba ko ta baya ko ta dama ko ta hagu ba za ka isa ga manzo ba sai dai ka tarar da su shi yana tsakiya yasturunahu minal mushrikina suna baiwa manzo kariya da tsaro da rufe shi daga wato ainihin arna makafata an yu'dhuhu dan tsoron su cutar da shi bi shay'in da wani abu da suka yi nufin su cutar da shi wa aswatuhum ta'ud a daidai lokacin muryoyinsu suna ta ɗaukaka da yin sama talbiya da faɗar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik zuwa ƙarshe lillahi aliyyil kabir ga Allah wanda yake madaukaki mai girman da babu yashi hatta dakhalu makka haka suka ci gaba da yi har suka shiga cikin ƙwaryar garin makka faqad kana litalbiyati maghzan haƙiƙa wannan talbiya da suke yi daga murya da labbaik Allahumma labbaik ina da manufa wa ma'anan kuma yana ɗauke da ma'ana ta ban mamaki fahiyya tu'linu tauhid labbai allahumma labbai tana sanar da ɗayanta Allah ne da bauta wa tarfa shi'arahu kuma tana ɗaukaka taken wato ɗayanta Allah da bauta ne wa ta'ali ibtal shirk abinda take kunshe da shi lalata tarayya da Allah domin su in suna yi suna ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlukuhu wa ma malak su a tasu labbaikan haka suke ce ba ka da abokin tarayya sai dan wani abokin tarayya kaɗan da ka mallake shi da abin da yake da shi baki ɗaya to kaga wannan talbiyar da suke an ruguje wacce magana ce ta koyar Allah kaɗai ba shi da abokin tarayya to wannan amo da take bayarwa tana sanar da cewar yanzu ba tarayya da Allah sai dai ɗayan tashi da bauta wa isqata rayati kuma tana sanar da saukar da kayar da tutar yin tarayya da Allah wa tu'linul hamda wa thana ala Allah kuma wannan wato talbiya tana sanar da godiya da kirari da yabo ga Allah allazi makkanahum wanda ya tabbatar da su min ada'i hadha nusuk game da yin wannan ibada ta umara wa kana qad kharaja ba'du ahali makka mala yace tabbas wasu daga cikin iyalan mutanen makka su ma sun fito ila ru'usul jibali zuwa kan duwatsu liyanzuru ila almuslimina dan su rika hangen musulmai min al'amakin al'aliya daga gurare waɗanda suke maɗaukaka su kallo su daga sama yadda ba abin da zai ɓace musu nasu suna kallon komai tarwai wal ismul akbar kaso mafi yawa na waɗannan ayari na mutanen makka da suka fito suka hau kan duwatsu domin kallo musulmi a lokacin da suke tsaka da ibadar hajji ko mu ce umar waƙafa inda darin nadwa ma'ana kaso mafi yawa sun tsaya a daidai wato conference hall nasu babban gurin taro da ake da shi a cikin wato garin makka almujawira lil ka'aba wanda yake makotaka da ka'aba a sharifa wacce take madaukakiya ana da a wancan lokaci to anan suka taru mafi yawancin su nan suka yi dandazo li yushahidu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashaba dan su hangi su gano manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sahabbansa alkiram masu daraja fi atna'i dukhulihim makka a lokacin da suke tsaka da shiga garin makka wa baitullahi alharam da zuwa gurin ɗakin Allah mai alfarma ka'aba wa kana almushrikuna qad atlaqu sha'i'atan a daidai lokacin arna sun saki wata jita-jita an yada wata jita-jita biddal muslimina wacce take kishiyantar musulmai mana an yada jita-jita wacce za ta kawo wato nuna musulmai ba kowa bane ko wani abu da ya kama da haka gashi nan dai zai faɗa ice mafaduha abin da jita-jitan ta kunsa annahum haƙiƙa su musulmai wai wahanathum humma yathriba zazzabin garin madina duk ya raunata su ce mashashara duk ta karar da su an ji duk an yada haka a ce ai da suka zo su da suka to makan ma za ku gansu duk mashau mashau da su ba yadda suke an ji duk an yada wannan fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama ashaba jin haka sai manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci sahabbansa an yarmalu fil ashwaqi thalatha cewar a zagaye ɗakin Allah da za su ɗawafi ukun farko da za su fara yi su zagaya shi suna masu sassarfa gudu gudu sauri sauri kamar masu fofoti kasan ko za ka ce ana wata ya ana fofoti na shirin karawa ne ko ba maganar abin nan tun daga nan wani zai ce kai wannan da kyar ba za su yi mana dozin ba saboda haka sai aka sa suka karɓa wannan sassarfar a lokacin wato zagayawar da za su yi ukun farko wa an yamshu ma bainar rukunai ne a tsakanin kuma wato rukunai biyu su ne wato rukunul yaman da kuma hajar aswad nan kuma su wato ainihin tafi a hankali amma sauran zagayen na kusurwoyin ka'aba to su rika sassarfa gudu gudu sauri sauri da sun zo kuma kusurwar da daga ita sai ta hajarul aswad to sai su tafi a hankali likai yaral mushriku na kuwatahu annabi ya yi haka dan arna su ga karfin al'ummar musulmi su san cewar maganar mashashara babu ita maganar raunin zazzabi babu shi wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al al-haram manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga ɗakin Allah Ka'aba mai alfarma wa taba'a wa taba'a ya saba wato ainihin mayafinsa irin yadda masu aikin hajji da umara suke in ka rike mayafinka sai ka sa a ƙasan hammatarka ta dama gefensa sai ka rataya a nan in ka wato ainihin shigo da shi sai ka rataye wannan sai kuma ka ɗoro wannan gefen a kai sannan sai kuma ka ɗora wannan gefen a kai amma kuma nan dan tsanka a gani a san cewar a shirye kake fa an gane ko to irin haka suka yi da ma'ana a gada matsansu to a haka suka rika wannan ɗawafi na karan farko da suka fara to manzo ya shiga shi ma da irin wannan salo fa akhraja abudahu ya fito da dantsansa sa yumna na dama wa shara'a fi tawaf ya fara wato zagayen ɗakin Allah wa ashabuhu yutabi'una sa kuma suna biye da shi wa yaqtaduna bihi suna yin koyi da shi walamma ra'a al-mushrikuuna yayin da arna suka ga wannan zubi na yadda ake dawafin ga dantsi a waje kuma ana gudu gudu sauri sauri قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الهم قد وهنتهم sai sashen su suka cewa da sashi waɗannan ne kuke da canza zazzaɓi ya raunata waɗannan an gane ko fato jikinsu ya gaya musu sun fahimci ba daidai ba sun faɗa abin sun zuƙa ta malle to bayan haka ha'ula'i ajladu min kaza wa kaza su da kansa suka cewa waɗannan da kuke gani sun fi kaza da kaza kafiya da kuma yiwuwar a kaura in an ce ajilat wanda wato yake da kika faɗi an gane ko to waɗannan sun fi kaza da kaza a ke su a faɗi ko a kaura da su a ji ba daɗi sau da haka sun tabbatar da cewar magana rauni babu shi su da kansu وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة hakika manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata da irin wannan hanya salo da ya bi ya yi nufin allati fa'alaha inda dukhulihi al-masjid haram salan da manzo ya aikata shi yayin shiga wannan masallaci mai alfarma wa hiya littiba da wannan fito da dantse wal harwala da sassarfa wa raful aswati bit da daga murya da yin labbaik allahumma labbaik yayi haka shi manzo sallallahu alaihi wasallam da nufin an yurhiba quraishan ya wato firgita ya razana ya tsoratar da quraishawa wa an yuzhira laha quwwatal muslimin yayi haka dan ya bayyanar musu da karfin da musulmai suke da shi wa azimatahum da kuma bayyanar musu da wato juriyarsu da dauriyarsu wa tamassukihim bi dinihim ya tabbatar musu da riƙonsu da addinin su wa mana'ati jabhatihim da hana yuwar yin gaba da gaba da su وقد أثر هذا الأسلوب في نفوس المشركين haƙiƙa wannan salo da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bi da shi da sahabbansa ya yi tasiri ya yi amfani ya yi rana a cikin zukatan arna tunda sun yanke ƙaunar cewar babu magana rauni a tare da su ba abun a wato ainihin taɓa su a zauna lafiya ba ba kan wallasa ba ne wa bi hadal uslubin nabawi karim da wannan salo na annabi wanda yake mai daraja da girma a gazan rasulu sallallahu alaihi wasallam al-mushrikin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bakanta wa arna rai isa su cikin wato jin ba daɗi da kunci wa da ya kuma gama da su ولقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة أيام hakika manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya wato zaunu ya tabbata ya tsaya a cikin garin makka tsawon kwana uku ina cikin ta bai je ko ina ba wa ma'ahul muslimuna tare da shi kuma akwai musulmai yarfa'una rayatat tauhid suna masu daga tutar ɗayan ta Allah da bauta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yatufuna bil baitil atiq kuma suna zagaye da dan ɗakin nan na Allah Ka'aba ɗakin da aka wato anin tarar da shi dan bautar Allah wa yarfa'una al adhana kuma suna ɗaga murya su kiran sallah kowa iji wa yuqimuna sala kuma suna tsaye da sallah a wannan farfajiya ta wato Ka'aba wa salli bihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya musu sallah as-salawatul khams sallolin nan guda biyar da ake yi dare da yini manzo na jagorantar su salloli biyar daga asuba zuwa wato ainihin isha'i fi jama'atin cikin jama'a da ayari ana sallar jam'i wa kana bilal ibn rabah kuma bilal dan raba sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance bi sautihin nabi da wannan murya tasa mai karfi yarfa'ul azana yana kwarma kiran sallah ya daga murya min ala zaharil ka'aba ina kan tsoron ka'aba yake kiran sallah dan sautin isa duk gidan da yake area fa kana waq'uhu sai zama amu da muryar sautin kiran sallar tasa alal mushriki ne yana afka wa musulmai kasa'iqati kabar wata tsawa ko kuma wato ainihin ka ce kwatsa da bahaushe yake ce haka suke jin abu sau da sukan ji wannan kiran sallah kamar za a shigo cikin ɗakinka a gama da suna jin sa kamar wato ainihin wata guduma ce ake yi musu walam yansa sallallahu alaihi wasallama majmu'atul hirasa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai manta da dandazan ayarin masu gadin makaman nan ba in kai saboda muna karatu dan dan ji ta to shi bai manta ba shi da yi tsawon kwanaki uku yana ɗawafi a Ka'aba yana sane da waɗanda ya sa gadi allati kanat tahrusul asliha waɗanda suke gadin makaman nan wal itad da abin da ya shafi silke da makamantansu sauran kayan yaƙi bi an yursila man yaqumu bi muhimmati inda wato ya aika da wanda za su tsayu da abin da suke yi ma'ana tsaron da suka yi na makamai an tura wasu su karɓe su su tsare makamin da su sun riga sun yi tasu umarar dan su kuma su taho mimman tafa wasa'a daga cikin waɗanda suka yi dawafi suka yi sa'ayi sun gama umararsu makanahum manzo ya tura su je su zauna a makofin a mazaunin a gurin da waɗanda suka yi gadi suka yi gadi su karɓe su wa ya ce ha'ula su kuma maga wanda suka yi gadin nan su taho daga can liyo addun nusuka dan su ma su zo su yi tasu umara kajar da aka saboda haka yanzu sai ka gane cewa ashe da ake sa wasu daga cikin 'yan agaji su tsare ƙofofin masallatai a yi sallah a idar su idan su tarwai ba su yi kabbara ba su ke sallar ba sai an gama kowa an samu an samu kwanciyar hankali an yi an gama su kuma su zo su yi sallah ashe ba laifi ba ne ko na kace ga hujja ga dalili ashe irin haka yana da asali a gurin man a raba wasu ayari wasu su je su wani abu na ibada in sun gama wasu su karɓe su su je su kuma tasu kamar ta waɗancan an fahimta ko mala ce as'ilatul lil muraji'a tambayoyi don koma abin da aka karanta mata kanat umratul qada a wata shekara yaushe aka yi umarar ramuwa a shekara ta bakwai wa kam adadu man shahidaha min sahaba mutum nawa ne adadin mutum nawa ne suka halarce ta cikin sahabbai dubu biyu banda mata da yara bayyin ma ما أخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحيطة bayanin. irin tsaron da manzo da tsari da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wal hazar da taka tsantsan fi umratul qada a wannan umara ta wato ramuwa me taka tsantsan din da yi yayi kayan makamai dan baiwa kai kariya da kuma shirin katta kwana ko kota kwana eh ya tsayu akan haka sannan aka ce kurma shuri a fiha min al-ahkam al-muta'alliqati bit ka fado abubuwan da aka shar'anta na hukunce hukunce yayin yin tawafi ko wanda suke da alaka da tawafi a wannan umara da hukunce hukunce ne akwai sassarfa a zagaye ukun farko su ma idan an je kusurwar hajarul aswad da kuma rukunul yamani za a tafi a hankali ko sannan kuma za a fito da kafada wannan shi mana daga cikin hukunce-hukuncen dawaki kuma har yanzu haka aiki e eh, kafada dama-dama ba ta hagu ba sai dan kai ba hagu ne <laughs> an gane ko ai daman mata ta fi nuna karfi dama ba tsirarin masu hagu ba dama saboda haka wannan na daga cikin abin da har yanzu haka yake faruwa sai dai jahiltar wannan hukuncin yanzu ya sa al'ummar musulmi wani ya fito da wannan hannun har ya gama hajji nan gurin yana buɗe an gane ko saboda ba a san a yadda abin yake wani kata ba kana ta sai ka ce an ce musu haka manzon Allah to ya ina yi tun daga farkon hajjin har ƙarshe kaga sai kai karatu zaka sai da abin yake kai da kai riga kai rabi rahman Allah kai mun san ba za ka yi irin za ka yi irin wannan ko yawa amfanin kai karatun kan lokacin ke eh. kuma ba za a ce dan yanzu misali ba wannan tunanin na za a ce musulmai marata wato anin raunata su ko zazzabi a ce tun da lokacin ya wuce kowa ya rufa su mun an zo ba sai an yi sassarfa ba a tunda manzo ai bayan wannan ya rayu an kuma yi aikin hajji da umara amma ba a daina ba da dainawar ita ce daidai da sahabbai ba su ba da sun daina bayan rasuwarsa ko to da haka yanzu a cewa tutun da wani abin ya wuce kawai kowa ci gaba da rufe kafaɗarsa kowa kawai ya tafiya sa a hankali a ba za a faɗa amma aka samu kai a yanayin haji ko umara ta yi cikakkwari da ake cewa ba za ma ka iya ba sassarfa ba tafiyan ma sai dai kana dungurar duniyar dan uwanka to ba magana kai sassarfa an gane ko wannan larura ce ba yadda ka iya ya ma wasu malaman sukan ce to za ka riga dan yin haka kana tsaya a gurin haka alamar dai cewa eh to kai fa yawa a wannan dai zagaye eh mala yake cewa alqal muslimuna ar-ru'ba fi qulubil mushrikin musulmai sun jefa tsoro a cikin zakatan arna kaifa kana zalika ta ya suka jefa tsoron sun riko makaman da suka yi suka yo kayan su ko tun daga na aka kasa mutuwa aka yo yan sako ce kai ku je ku jo mana mu a fafayyace mana me ake ciki ko kaga wannan marazani ne? ne ka kiran sallah ga talbiya ga kuma takobi da ake rataye da shi ga kuma wato ainihin sassarfa to duka kowanne gashi nan shigar bai ɗaya kuma ga shi duk da an ce ba za a shiga da makamai ba ba a baro gurin makaman haka nan ba akwai wanda da ta kwaɓe daga can za su yi raka kuma nan su ma su a yi muku tara-tara an gane ku so da ko ta ina dai ba to wannan shine abin da ya sa wato har musulmai suka yi suka gama suka kammala abin da suka yi arna dai hankalinsu bai kwanta ba sai suka ga an gama an tafi to wannan shine abin da ya shafi umratul qaba inda kana ta jin ana cewa umratul qaba umratul qaba baka san me take nufi ba to yanzu kai karatu eh sauran abin da ya shafi yakin khaybar ina da tsaho anan za mu za mu tashi insha Allah alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wala wa wannan abin da yake cewa ana cewa siyasa ba addini ba ce. kuma gashi Allah ya ce a cikin alkur'ani mai girma kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin shin ita siyasa ba ta cikin rayuwa ya abin yake wannan shine salon tambayarsa cewar Allah ya ce da manzo ya faɗa kuma duk wanda yake kan abin da yake kai ya faɗa haka inna salati haƙiƙa sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da gudanar rayuwata ta faɗi tashina wa mamatiya da abin da zai zama dalilin rasa rayuwata lillahi na keɓance shi ga Allah rabbil alamin na ubangijin ta. na yadda duk abin da zan a rayuwa zan yadda Allah ya ce abin da zai zama sanadin mutuwa ta zan mutu akan abin da Allah ya ce a mutu aka sallah yanka yadda Allah ya ce kuma ga Allah kawai zai su tun an ce rayuwa ta sai ka rayu kuma kana siyasa ita wannan rayuwar da kai ta cikin siyasa tsame ta za a yi banda ita a cikin abin za ka yi ga Allah an fahimta kuku ba da za a yi karayu ba tare da wannan ba lalle sai sun shiga cikin rayuwar don suna ciki a abin yake an fahimci bayanin tambayar to cewar a ce misali siyasa daban addini daban don a yi siyasar a gwaranta irin yadda aka haifo ta daga wato ainihin arnan yammacin duniya suke yammaci suke ko a yammaci suke ko to wannan rudan musulmai ake ta cewar kada su kuskura su shigo da wani abu na addinin musulunci don tsaftace tafiyar su yi ta kawai tsagwaranta ba magujiyarta an fahimta ko amma musulmi duk inda yake gudanar da wani abu na rayuwarsa to idan abin zai wa addinin musulunci karan tsaye to zai san yadda zai tafiyar da abin yadda ba zai cutar da musulunci ba zai kuma san yadda zai tafiyar da abin yadda zai tamaki addinin musulunci yayin da ka tsinci kanka kana musulmi kuma an samar da jam'iyyu an ce ba za ka iya samun ragabar shugabanci da za ka iya kawo gyara ko kawar da barna ba sai ta wannan hanya to kakka zama ki kidahum ka ce ai siyasa haramun ci ai bai halatta ai zaɓe ba ka zauna a ci gaba da cin kare ba babbaka wannan ba zai yi ba ha za ka kasance ka samu wakilci ka yi ƙoƙarin wace ɓarna za ka iya raga duk inda aka ce ga ɓarna ta kai ɗari ka rage ɗaya to ta dawo casa'in da tara ba daidai suke da tana ɗarinta ba duk inda ka iya kawo gyara ɗaya daga cikin abubuwan da da ba a yi na gyara to gaba aka ci ba baya ba to da haka da haka da haka da haka a kwana a tashi har sai ya to cewar an kakkaɓe abubuwan da ba iya kakkaɓewa ba an kuma tabbatar da abubuwan da ba iya tabbatarwa ba da wannan haka musulmi ya kamata ya zama a watsake a waye amma ba a ce ai siyasa miki da ka zo da wani abu na addini ko aya ko hadisa ce kai nan fa mu taron siyasa miki aka ce ai kai siyasa ka tare kake da addinin wannan shine abin da ya kamata mu musulmi ba wani magana ce wai siyasa wani abu ne mai zaman kansa daban addinin ko wani abu ne mai zaman kansa in kana siyasa to za ka yi wani abu na addini ba a ci an fahimci wannan wannan shine abin da ya kamata mutum ya fahimta ba zai ba ci a shi kenan siyasa zaman kan take a yi ta a take ba magojiyarta ka a sarka wani abu na addini wanda yake fahimtar abin da yake faruwa a siyasance daga lokacin siyasar PRP ta Aminu Kano Allah ya ji kansa da rahama zuwa yanzu ya san cewar siyasa ta taka wa addinin musulunci rawa kuma an samar da islamiyyun da da ba a samar ba daga gwamnatin siyasa an samar da masallatan da da ba a samar ba daga gwamnatin siyasa an samar da ƙura'anai a masallatan juma'a da da ba a bayarwa ta hanyar siyasa an fahimta to bai kamata ka rufe idan ka ce wannan duk kai baka gani ba da hukumar shari'a da ta zakka da hisba an fahimta an tabbatar da cewar ana daƙile batsala a ban ƙasa karuwai suna shakka fitowa su karuwanci ‘yan shaye-shaye suna taka tsantsantsin ina za su koye su sha mai laifi da da zai fito yana faɗar yayi yanzu yana kuya to ba za ka rufe ido ka ce wai duk wannan kai baka gani ba ko ka ce a yi siyasa ba addini a da akwai sai dai in kai ne baka sai da zaka ka taimaki addini wannan kam haka ya kamata musulmi ya fahimta kuma ya kasance akan ko yana PDP ko yana AC ko yana afga ko yana mai zakara a duk ma wacce yake ci an gane ku? eh haka ya kamata musulmi ya kasance in kai kaci da kake PDP za ka taimaki addini in ni na ci da nake afga zan taimaki addini in wanda yake cikin ACN ne zai taimaki addini to ta haka sai mu ci gaba mu mu ya samu da Allah ya samu dace wannan shi kuma abin da yake cewa menene laifin wanda wasu shugabanni na musulmi masu da'awar sunna da suke ƙoƙarin rusa wani musulmi don kafa tasu ma'aikata misali makaranta don su kafa tasu a inda wani musulmi yake aiwatar da tasa makarantar ta hanyar bin haɗaka da malaman tsubu yin biyayya akan hakan wajibi ne malam wannan hali da na shiga ya sa ni damuwa ko ya dame ni idan ka tsinci kanka a najeriya kuma a kano kuma kana harkar da ta shafi malinta ko kafa makaranta in ka iya kafa taka ka iya samun tsantsar wanda suke da manufa da fahimta irin taka ku tafi da makaranta a irin wannan tsarin daidai ne in ka samu kanka ba ka da taka sai dai ka shiga ka koyar a ta wani to ba yadda ka iya za ka ga irinka za ka ga wanda ba irinka ba amfanin zamantowarka a ciki a rika sanin bambanci tsakaninka da waninka yana da irin nasa tasirin da kuma ranar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a tsakiyar garin makka ya yi abin da ya iya yi da abin ya ci tura ya fice amma wannan abin da ya sama masa waɗanda ya sama masa ya fita da su an fahimta sai kana komawa irin wannan kana fahimta a takan ma in ka kafa taka ka nemi malamin da zai maka darasi kaza baka samu mai fahimta ta sunna da ya san shi zai iya maka ba sai wanda ba mai fahimta sunna ba amma ya yadda saboda za ka ɗauke shi aiki ya koyar maka da abin da kake so ya koyar shi wannan abin da ya iya to ka ƙari da shi an fahimta kakka zama dolo ba gidaje ka ce a ɗan bida ne kuma a zauna a haka mu da muka karatu wanda ya san yayi SAS ko yayi Aliya ko yayi GATC ko yayi duk ma makarantar da malaman hadaka ne wani wanda ya koya maka nahau fitaccen mukaddami ne a ɗariƙarsa ta ko ba ita kake ba wani wanda ya koya maka tafsiri fitaccen mukaddami ne a tasu dariƙar ta kuma ba a nan kake ba wani wanda ya koya maka fiƙihu fitacce ne a sunna kuma ɗalibansa da yake koya ba duka ne yan sunna da haka aka fita aka samu abin da aka samu kowa ya kwankwada abin da ya kwankwada ba yadda ka iya haka Allah ya tsara sai an rayu da kafiri da musulmi da ɗan sunna da ɗan bida'a da na kwarai da na banza wannan ba za ka iya kau da shi in ka samu kanka a cikin yanayin da ka samu kanka sai ka rayu gwargwadon yadda za ka iya rayuwa ka ba da ɗaukin abin da za ka iya ɗauki shi ne daidai amma mace ya ce kaza sai an sak irin wacce yake so to kana da damar za ka yi ta kuma yadda wasu suke fahimta a cewa ana da wata makaranta ba za a yi wata ba gajeren zangon tunani ne yake ba da wani har gwamnati yanzu da take jin gwamnati ce ba ta isa a iya makarantunta ta gamsar da kano ba ba za ta iya ba yanzu a ce gwamnati ce duk wata makarantar da ba ita ta kafa ba ta rufe to ta ruguje saboda sauran 'ya'yan da suke karatun a da makarantun da ba nata ba ba ta da za ta zuba su a nata to an fahimta ko saboda haka to in aka ce yanzu misali toro daidai daga kukan dillalai zuwa gidan fernandes shekara biyar baya kai bayanin yadda take da kuma shekara biyar ɗin da yanzu ta cika ya take ka je duk gidan da ake da mutum uku ƙarshen za ka tar da sha biyar yanzu ko sai kuma ce yadda suke da haka nasu ta zama a makarantunsu a masallatansu ba zai yi ba da haka samar da wata makaranta duk da akwai wata idan waccan din ba za ta iya amsa bukatar jama'a ɗari bisa ɗari ba da aka iya sai an samar da wata kuma idan waccan wacce ake da ita tana da ƙwarin da ko kuma ƙarfi ko girman da abin da za ka biya ka yi karatu a ciki ba kowa zai iya biya ba to aka samu mai tasowa 'yar jaririya aka kai kuma aka iya biya kowa zai iya inda zai iya to akwai abubuwa irin waɗannan barkaci da suke tattare da abu sai an kalle su sai an nazarce su saboda haka in ka samu kanka a makarantar da za ka koyar ko taka ce amma ba za ka iya tafiyar da ita da wanda suke da manufa da fahimta irin zaka ba ɗari bisa ɗari sai ka haɗo da wani da daɗi ba daɗi za ka iya samun wani abu da gurinsa a matsala a haka dai a tafi kafin a samu wanda zai zama madadinsa ba da ka iya haka za ka da haka al'amura suke to wannan shine abin da ya kamata a yi cewar kuma da yake cewa menene hukuncin mai ma'aikatar da bai yarda da hakan ba shin ya saba wa sunna kenan ba ni magana ya saba sunna yanzu ka ce za ka yi ma'aikata ka ce sai ɗan sunna kawai za ka ɗauka to wani abin ba za ka sami yadda zama wani ɗan sunna ne ma zai karya ka to ba sunna yake ba 100% bisa sa abin da za ka bashi guda nawa aka yi inda a ce yan suna gaba ɗaya kan tsarin suna suke ɗari bisa ɗari ai tafiyar da aka yi yanzu ai da tun iya ai musulmi ya wuce alaka ce mahanci ai mun wuce a ce magana wai za a yi shari'a ko ba za a yi shari'a ba asali da ba da ka iya da ita to amma abin da ka yi mamara ɗan sunnan sai da Allah ya kwace ka to aka gaba kuma wanda za ka ce za ka same shi ka yi shi da ɗari bisa ɗari da shi in ka samu wanda zai baka biyan bukatar ka ko bai cutar da kai cutar da zai lalata tafiya sunna ka ba da ka iya sai tare da shi haka ake ah to ba ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba a yanayin abubuwan su da ya gudanar din wasu abin da wasu wanda ba musulman ba ake hulɗa a cimma wani abin ai ba zuba ga sulhu aka yi ba da ana da shi ko hada sai ya ce ya yi karfin da yanzu kuma tun da shi Allah yake taimaka ko a yi ta ƙari ko sulhul jami'a da muka ta faɗo abubuwan da suke akwai gasu gasu gasu gasu ai amfanin karanta haka akwai sun zaka samu kanka ba da ka iya sai ka mu'amala da wanda ba tafiyar kuɗe ba ka ƙaru da wani abu don cin mota buƙatar ka gaba lokacin da ka kuma ka isa kai ƙarfi ba da iya da kai sai ka komai ɗari bisa ɗari to wannan aka bi ne zai sa a samu haɗin kai kamar da yake cewa ai wa ƴan uwa nasiha dan a samu haɗin kai a dunkule eh in za a iya tafiya da makaranta guda ɗaya ai ta yin branch ita ce dai to ai ta yi ana nan dai buɗewa ake ko amma in ita kaɗai ba ta iya branch za ta gamsar da kowa ba to a samar da wani ce ana sa da gyara wacce ake da ita ko ba haka ba Allah ya samu dace wannan kuma ya ce mutum ne ya zo masallaci ita da limami ya riga ya tsere masa da raka ɗaya to sallar mai raka hudu ce da aka samu uku cif shi yake da uku amma liman yana da hudu sai aka yi rashin sa'a liman sai mantuwa ta ɗabe sai tashi ta biyar an gane shi zai tsira da hudunsa cif kenan imma dai ba a ankara an yi wa liman tambihi ba ba a ce masa subhanallah ba duk sauran masu ma ba su ankara ba ko ba san hukuncin ba ko mana iya faru aka wayi gari an yi raka'a biyar ice to yaya shi hudunsa ta cika lafiya nan ko ko za a ce tunda da yawan nan ta mantuwa ce ba ita a ciki an fahimta ko shi da haka ta faru idan bai san da cewa limamin nan raka'a ta biyar zai ba ya ba har aka yi wato ta biyar din a matsayin shi ya samu hudu Kansa da uku zai samu ashe hudu zai samu ya yi sallata sallata ta yi in aka yi da gyaran sallah ya yi ba wata matsala tare da idan ya san cewar an fai ɗaya ba shi sali yana alwala ɗaya ta kubce masa to idan ya ga liman ya tashi zai tafi ta biyar to lalle ya ankarar da shi ya masa subhanallah tunda shi ya san an yi ɗaya ba nan kuma yanzu ya yi uku kai ya bar shi wannan ba daidan ba an fahimta ko zai ankarar da shi kuma su kuma waɗanda suke sun san an yi hudu yanzu ta biyar za a yi in suka bi liman suna sanar ta biyar za a yi sun lalata sallar amma in suka bi su ma ba san cewar ta biyar ba ce yadda ya martuwa su ma sun yi aka yi biyar to suka sujadar ba'adi ta sun yi ƙarin raka a sallar su kai shi ko mai hudu lafiya na hudu ta samu ba zai ce a tutun da tamantuwan neman ce ba ba ruwana da ita yanzu sai na yi tawa an fahimta ku Allah ya samu dace sannan kuma sai ke cewa shin dole ne idan liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu ma sai ya faɗa kafin ya ce rabbana wa lakal hamdu ya eh, abin da ya tabbata cewar sami Allahu liman hamida ambatan Allah da ake ne lokacin yunkurowa a dauko rabbana wa lakal hamdu kuma ambatan Allah da ake ne bayan an tsaya kyan ko liman ko mamu ko mai sallah shi kaɗai haka abin yake sau da haka in za ka yi sallah kamar da manzo yi sallo kamar ra'aytu muni usalli to haka ne daidai in ka cire wannan ya rage sallar da haka wasu masu suna ganin aka sami irin wannan ya kai biyu to sai ka yi jira gyaran sallar wasu kuma suna ganin ba sai ka yi ba amma dai ka rage kanka da ladan da za ka samu Allah ya samu dace masha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk